daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin goma sha biyu ga watan fabrairu na shekarar da da ashirin 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya ne tare da wakiliyar murƙayya basha inda a yau shirin zai tattauna akan kalubalen da mata ke fuskanta musamman ma idan ba su yi aure da wuri ba sannan muna tafiya da tattaunawa da wani matashi a kan sana'arsa ta waka baya ga haka kuma za mu leƙa zauren girke girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau, za mu tattauna ne kan kalubalen da mata ke fuskanta sakamakon jinkirin aure. Mata da dama na shan suka saboda rashin yin aure da wuri. Akan ce wasu na ruwan ido ko suna jiran mai kuɗi ko a ce sun tsaya boko ko kuma a ce ta sa aiki a gaba wanda shi ya hana ta aure da dai sauran maganganu daga wurin al'umma abin da za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawan namu zai kasance ya sunan bakin namu na yau <laughs> sunana bilkis suleiman To Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Rabi'atu Muhammad shugabar kungiyar domin marayu Charity Foundation wadda aka fi sani da Mrs. Kazaure. Uh, sunana Hafsat Yahaya To uh, Hajiya Bilkisu in maka fara da ke akwai wani kalubale da uh, wato 'yan mata ke fuskanta a wannan zamanin wato shine rashin aure da wuri wanda za ki ga ana takura musu da su fito da miji to kuma shin menene sa wasu iyaye ke matsawa 'ya'yansu lamba da su fito da miji to gaskiya ni dai ana gefen iyaye bai kamata su matsawa 'yan mata a kan sun yi jinkirin aure don sun yi jinkirin samun miji a matsa musu su fitar da da miji ba don gaskiya wani jinkirin alheri ne mm. amma in ka ce yaro sai ya yi zai je ma ya ɗauki wanda ba na kirki ba mm. kin ganye ɗauki ba na kirki kuma ba zaman auren ake yi ba to jinkirin iyaye da suke matsawa yara akan su fito da miji don sun yi jinkirin aure gaskiya bai kamata ba hmm. Hmm, bai dace ba gaskiya to wasu kuma na zargin cewa ruwan ido wajen zaben miji da wasu mata ke yana ɗaya daga cikin abin da yasa suke rasa miji ya kike ganin wannan al'amari to ba zan ce a'a ba amma wasu kan wasu wasu suna da ruwan idon da gaske ne hmm. amma wasu kuma dai haka Allah ya haka Allah ya kaddara musu don wani zaki gan shi ba Allah bai zai kawo mishi mijin shi da wuri ba mm. sai a can gaba to za a yi ta shan dai maganganu mm. za a yi ta shan tsongoma mm. amma gaskiya wasu dai suna da ruwan idon a da gaske ne suna jiran ko mai kudi ko kuma wanda suke so sosai mm. to sai ka musu jinkirin eh. to za ki ga yawancin yara akwai shekarun da suke samun samari da yawa mm. sai ki ga sun yi wasa da samari ko sun yi sakaci eh, sai ki ga ya kubce musu kuma lokacin ya riga ya wuce mm. to ke sai ki ga kafin su samu a na biyu lokaci na biyun nan eh. gaskiya samun masu son su yana musu wahala eh. to wasu kuma suna ganin cewa a ah, ah, akwai mata da dama da zaki ga ba sa son bawa maza dama don suna ganin cewa mazan da yaudara suka zo ba sun zo ne sabida maganan aure ba to su kuma irin waɗannan mazan me zaki ce a kansu to gaskiya irin waɗannan mazan gaskiya ni zan ce su ji tsoron Allah mm. in ka san ba za ka auri yariya ba don Allah karka tinkare ta don kana sa zuciyanta suna sa wasu ciwon zuciya mm. suna sa 'yan mata da yawa cikin wani hali mm. to gaskiya irin wayannan mazajin ni ina kira gare su da su ji tsoron Allah in ba su yi shirin aure ba ka su ƙari yarinya To a malama Rabi'a in na dawo kanki akwai kalubale sosai da mata suke fuskanta yanzu sakamakon jinkirin aure. Za ki ga mace ba ta yi aure ba sai a ta cewa ta ki ta yi aure saboda tana zaɓa tana ruwan ido 'a ta sa boko a gaba a iyayenta ma sun ce sai mai kuɗi ko kuma ita ɗin ta ce sai mai kuɗi iyayenta su ce dai duk wanda ta samu. To kin san maganganu da iri daban-daban daga wajen al'umma wanda kuma in muka duba can can can ciki zaki ga cewa akwai mata da suke iya kokarin su wajen ganin cewa sun samu mijin su yi aure to amma kuma ba mamaki lokaci ne bai yi ba me zaki ki faɗi game da irin wannan yanayi da mata suke shiga to alhamdulillah kin san eh, mu halin mu na al'umma zan iya cewa kai baka san halin da mutum yake ciki ba kakan iya yanke masa hukunci a koyaushe mm. to da dama kamar mu da muke tare da mata yin kuma muke cikin hidima tare da su mm. aka ce mai ɗaki shi yasa inda yake mishi yoyo zaki samu akasari kalubale ne kala-kala wanda ke janyo rashin auren yanzu a zamanin nan ma da ake ciki gaskiya kafin ki samu ishu na a cewa yarinya sai ta yi makaranta ko kuma bata samu mai kuɗi ba ko wani abu gaskiya ana daɗewa in a baya an yi ba zan iya ce miki ba a ba a baya amma a yanzu ƙalubalen suna da yawa na farko za ki samu maybe sai an riga an fahimci juna wasu wani ma har an sa rana sai ki ga wani abu ya bullo yawwa wanda kuma zai iya hanawa wani kuma dama kana yin addu'a kin gane mm. kana yin addu'a ana yin abubuwan to amma kuma sai kiga in Allah ya riga ya yi auren ba zai yi ba sai kiga an fasa sa'annan kuma kamar in zan yi miki misali da bangaren marayu mata marayu ko kuma marasa karfi su kuma mm. zaki samu kalubalen da ake samu shine na wannan kayan daki mm. kayan dakin nan shine babban damuwa domin zaki samu kiga an ce uwa tunda marayu ne ko kuma inda uban ma ba karfi zaki samu ki kiga an ce ai ba su da halin da za su yi kayan daki gashi kuma Allah ya kamu zamani da su mazan ba za su iya daukan wannan nauyin ba ko da kuwa suna da halin to gaskiya kalubalen suna da yawa kalubalen suna da yawa so a matsayin mace uwa kuma uwa ta gari wadda take so yarinyarta ta yi aure ta zauna gidan mijinta mun ba babban dalili ba ban ga abin da zai sa ki ce wai an fasa auren yarinyar nan ba sai dai in bisa wani babban dalili wanda zai iya zama uzuri akwai al'umma da dama wanda suke eh, faɗe-faɗe su yi ta maganganu wanda bai dace ba akan yarinya in aka ganta a hakan ba ta yi aure ba ma'ana kamar yadda na ce miki kalubalen da su matan suke fuskanta za ki ga a cikin unguwa a ce a ai ba ta yi aure ba ai ruwan ido take yi a ai boko take yi to wani irin kira da jan hankali za ki wa irin waɗannan al'umma wanda ba su san me ke faruwa da rayuwar e, budurwa ko mace ko bazawara ba amma kuma sai su yi ta maganganu daban-daban akan ta saboda wasu irin maganganun nan da mutane suke shi yake sake jefa su ya dilmiyar da su cikin matsala har ma ya kai ga su je su auri wanda bai dace ba Na'am, to abin da yake faruwa su al'umma, ma daman kai musulmi ne, kuma ka san a rayuwarka cewar komai yi ne na Ubangiji. Idan Allah ya riga ya kadarto abu zai faru sai ya faru. Dukkan cikin lamuran mu mun riga mun san cewa ba yin kanmu ba ne. Allah ne yake yin iko akan komai to a matsayinka na ɗan adam musulmi mai tunani mai hankali ya kamata kai tunani akan cewar karka ga yarinya mai bi ko don saboda ba ta yi aure ba ko shekarunta ya wuce haka ya wuce na ta yi auren kaga ta yi aure ba to ka kaddara a ranka cewa lokaci ne bai yi ba mm. idan kana da kaga za ka iya yi mata addu'a mm. ka yi mata addu'a idan kuma ka gano wani abu wanne ya kamata a ce ka ba da shawara ka bayar da shawara amma shi aure kamar haɓo ne in Allah ya riga ya kawo shi sai an yi amma kuma kafin zuwan nashi sai ki ga wasu sun ɗauki lokaci to ni kullun jan hankalin da nake wa mutane su daina yi wa mata wani irin magana don ka gama ce ka ce wai eh, bi ba ta son ta yi aure ko kuma tana ruwan ido ko something like that a'a hmm. ba wannan bane kawai lokaci ne Allah ne bai yi cewar lokacin aurenta yayi ba To masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zamu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora. sunana hafsat haya. to a matsayin ki na matashiya kuma wacce bata taba yin aure ba akwai kalubale da dama da 'yan mata suke fuskanta sakamakon wato jinkirin aure ya kike ji in aka wato fuskance ki da irin wannan wato maganganu baki aure ba kina ruwan ido kin sa boko a gaba aiki kike yi to me zaki ce mana to gaskiya da abun yana damuna sosai akwai peer pressures ga neighbors ga mutane with the society you live in the people you cope with gaskiya babu daɗi duk da dai an san komai lokaci ne an ce is better to be late uh, usta zalla ok to wanda ka yi aure lati da ka yi zaben eh, tumun dare jinkirin yawa to gaskiya babu daɗi walla at times Na kan zauna a ɗaki like zaki ga kawayenka sun yi aure da masu kamun kai da wanda ba su da kamun kai sun yi aure kai ba ka da shi ana ce kana zaben miji ne ko kana jiran mai kuɗi ne ko gashi nan dai abubuwa da yawa amma dai kan in ka sa Allah kuma a gaba sai Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi gaskiya da abin yana damuna amma gaskiya yanzu ya bar damuna saboda in kace zaka bi abubuwan da mutane ke cewa babu inda zaka je so what i did is gaskiya na ci gaba da addu'o'i na na bar wa Allah komai na gama digiri ina sosai na ce to da zaman nan babu aiki sai na ce bar in na masters so abu yana dan dauke min dan guntun business da kake yi can ba a rasa ba faɗi tashi faɗi tashi ka samu abin ka ga makaranta so sai abin ko gaba ɗaya dauke mu haka kuma da dai na bar mu Allah zabi ko muna jiran zabin shi insha Allah to kaman mutane da suke ce miki kina ruwan ido ko kuma kin sa boko a gaba wani irin amsa kike ba wa irin waɗannan mutane in suka tunka da irin wannan magana <laughs> to gaskiya in suka min magana a can sukan ce musu komai lokaci ne hmm. Ah, akwai wata da ta taɓa magana take ce mu har yanzu na ƙi aure so na ce mata har yanzu dai biki mutu ba <laughs> maganan gaskiya ne saboda mm, komai yana hannun Allah da rai da lafiya da aure duka yana gurin Allah so ita da na taba mata maganar bata sake min magana nan ba da wasu kuma nake ce masu komai lokaci ne na Allah so babu mai bani ci babu mai bani sha gidan iyayena nake har yanzu babana bai taba ce min wai in tashi in bar mu gida ba don ban aure ba ko kuma mahaifiyata a'a sai dai kullum addu'an su hafsa Allah ubangiji ya miki zabi mafificin alkhairi wannan jinkiri Allah ya zama miki alkhairi ba wai zaman ka gida bane da akwai bambanci do da auren auren da yana da muhimmanci mm. amma kawai da sa'a mana kake gidan ubanka ma kafi wasu wanda suke gidan auren jin daɗi saboda peer pressures ya sa wasu sun yi aure wanda bai kamata ma su aura ba sun aura mm. ciyarwa shayarwa a su suka daukar nauyin kansu saboda irin haka so shi an ka bar mu Allah zabe sai Allah ya maka zabe mafificin alkhairi to wani shawara zaki ba wa wato yan mata har ma da zaurawa wanda su ma suka yi auren suka fito kuma ba su samu ba suke fuskantar wannan irin kalubale wani irin jan hankali da kira zaki musu to gaskiya magana da zan ce musu guda ne hakuri mm. hakuri yana maganin komai duk wani abu da ka sani a duniya in baka sa haƙuri ba to ba za ka ci galaba ba amma in ka sa haƙurin nan ka miƙa ma Allah lamuranka wallahi za ka fi kowa jin daɗi in kana da iyaye ka bi iyayenka sau da kafa za ka samu duk wani abu da kake nema Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu leƙa zauren girke-girken namu. Allah To haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen kwalama inda bakwar mu a yau aka ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi saboda ni kaina da ta faɗa min shinkafan da za a yi yau har na manta sunan shinkafan amma dai za mu fara da eh, ki gabatar mana da sunanki. Sunana Maryam Bako Idris wanda aka fi sani na ah, mm, a Instagram da Mary Mills. Amma. Um, haka ne mary mills and more wato sunan da aka fi sananta da shi kenan a dandalin sadarwa na instagram to a yau bakwarmu me zaki girka mana ne to yau za ni caramelized onion rice masu sauraro daga jin wannan sunan shinkafa dai kun san cewa akwai daɗi a wajen nan. a ne shinkafa da eh gaskiya kamar yadda ko yaushe muna cikin yau daga jollof yau da fara wayewa ita ma eh. ba ta da wahala tana da sauki amma za mu samu canjin abinci. Haka ne. To kamar yanzu uwar gida a gida in tana bukatan ta yi wannan shinkafa da me da me take bukata. Da farko kina bukatan shinkafa ki zaki iya amfani da kowace shinkafa ko da basmati ko kuma shinkafa ki yar gwamnati ko shinkafa ta gida sannan kina bukatan albasa manya-manya guda uku sannan kina bukatan spices da kuma kina bukatan spices sai kina bukatan mai da dan ah, attarugunki wato spices kayan ɗanɗano kenan da kayan kamshi na'am eh dan ita tana bukatan kayan kamshi sosai eh su kenan abin da kike bukata. To bayan uwar gida ta samu waɗannan abubuwa da kika yi mana bayani ya za ta fara? Yawwa. Da farko dai zaki ɗaura zaki daura man ki uh, ah, sorry da farko dai zaki fabalar shinkafin ki zaki tafasa shinkafa eh. sai ki tace ta ki wanke ta ki tace ta ki ajiye ta a gefe ta dahu kaman kashi 80 a cikin 100 so sai ki tace ta in kin tace ta sai ki batta idan kika batta sai ki zo ki samu albasan nan sai ki yanka shi haka a tsaitsaye guda ukun nan gaba ɗaya idan man ki yayi zafi sai ki daura shi akan wuta so idan kika zuba albasan ki ki ta juya kina juya duka albasa guda uku ke albasa guda uku kuma manya zaki ki sami to shi kuma man fa kaman da dan yawa ko kadan kawai yawa eh shinkafa un zami a ce kaman zami ta mu ce misali mudu daya eh. to zaki samu manki kaman gwangwani ɗaya da rabi haka ya isa mm-hmm. eh sai ki zuba ko gwangwani ɗaya in baki san mai da yawa eh. so sai ki zuba albasan nan guda uku in kin sa albasa guda uku nan ki soya shi idan ya zama har ya fara canja kala yana dan zama brown brown kenan mm-hmm. kar ya kone amma Sun mm. ya zama da eh wannan kalan da ya shine caramelized oh, eh yawa to mm. sai ki kwashe albasa in kin kwashe albasan sai ki bar dan kadan a ciki in kika bar kaɗan a ciki sai ki kawo wannan kayan kamshin naki ya zamanto akwai su kanumfari su citta da duk dai wani mm. kayan kamshi da kike so zai fito amfani da shi shi amfanin soya kayan kamshi a cikin mai yana fito da ƙamshinsa sosai so idan kika zuba shi sai ki kawo wannan shinkafan da kika tace ta a gefe sai ki zuba akan wannan dan guntun albasa da mai din nan da kayan kamshin nan in kika zuba ki samu kina da hali kina kina da tukunyanki non-stick ki eh. zuba a ciki sosai. Irin wanda yana da bata ta kona abinci kenan. Eh ba ta kamawa ba mm. sai ki zuba a ciki sai ki dan jujjuya ki kawo su maginki sai ki zuzzuba shi. In kin zuba da kina juyawa kika taba komai test din ki ya In ya ji sosai ki kawo ya sunan abin nan um, soy sauce in kina da shi. wani sinadari kenan kamar baki haka dan eh. ruwa a kwalba haka ko na'am eh in kina da shi zaki sa in ma ba kya so ba lalle sai kin saka ba sai ya canja miki kala ba to in kika jujjuya gaba ɗaya kika yi abinki kika ga ya haɗa jikinsa mm. in kika ji shinkafan ya riga da ya dahu sosai so ba sai kin ƙara ruwa ba in kin ji da dan saura mm. sai ki samu ko da ɗan ruwan nama ne kaɗan wanda kike ajiya eh sai eh. ki dan zuba akan shi in kin zuba a sai ki rufe to da in kin rufe in yana turara da kin bude kin san mu mata muna da wani abu yawanci ba a cika barin girki ya turara ba shine yake janyo abinci ya lalace da wuri yes so sai ki bar shi ya turara za ki ga tururi yana fitowa eh, ta saman sa wutan can kasa eh so in kika ga tururi yana fitowa ya dahu kenan sai ki mm. kawo wannan albasan da kika kwashe shi mm. a gefe sai ki yarya shi akan mm, shinkafa in kika yarya shi akan shinkafa sai ki kuma dan juyawa in kika juya shi sai ki rufe rufe shi sai ki bar shi ya kuma turara minti biyar albasan ya kama jikin shinkafa shi kenan kin gama za ki iya sabin ɗinsa da ko sauce ɗinki in kike so ko da ɗan pepper chicken ki dai da ɗan mm. salad kin ga at least dai an samu eh, canjin abinci. canji kuma gashi ma ba da wani ah, kashe kuɗi na lura sannan kuma ma uwar gida a gida za ta iya yi wannan shinkafa ma ba tare da ta sa nama ko ko kifi ko wani abu ba in aka yi shi haka din ma zai tafi da daɗi. To uwar gida a gida da fatan kin ji daɗin wannan nau'in shinkafa da ba bakuwar mu a yau ta yi wato mai suna eh, karamal mene? To kun ji ni kai na ma na manta sunan karamalayin. rice to caramelized onion rice kun ji shi sunan dai abin ah, da daɗi na yan gayu <laughs> da fatan uwar gida dai ba za ki ji sunan wannan shinkafa ki yi tunanin ko wani kashe kuɗi za a yi mai ba a'a da ɗan shinkafan ki ɗan man ki ɗan albasan ki da sinadarin ɗanɗanon ki da kayan ƙamshi ma ya wadatar ki burge mai gida a gida da wannan nau'i na shinkafa ba a ce kullun daga da faduka sai kuma uh, fara da da miya ba ko kuma a ce mai mai da yaji to wannan dai in muka duba zamu ga cewa shinkafa ne wanda in kai shi kai kanka za ka ji daɗi shi kanshi wanda kai domin shi a gida wato mai gida da 'ya'ya ma za su san cewa fa mamansu ta canja salo wannan karan <laughs> ko ba haka yake ba haka yake <laughs> To Dalla, yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe inda a yau muke tare da wani shahararren mawaƙi mai suna Awwal Adam inda zai bayyana mana yadda ya fara sana'ar waka har izuwa wannan lokaci. To ya sunanka? Sunana Awwal Adam. To a Malam Adamu a matsayinka na matashi da muke wannan lokaci shin me ya jawo ra'ayinka ka fara sana'ar waka? Eto eh farko uh, abin da ya ja ra'ayi na na shiga harkar waka ina da sha'awan abin tun ina matakin firamare eh. nake da sha'awan harkar waka kuma ina dubi da na gaba da ni kamar yadda hausawa suke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa na ga mawaka ba ɗaya ba ba biyu ba wanda da shi suke ci suke sha hmm. suke rufawa kansu asiri hakan ya ja hankali na kasancewa kowa da abin da yake hmm. sha'awa tunda waƙoƙin nawa ba wai guda ɗaya nake ba ko in ce ba bangare ɗaya nake ba ina yin na siyasa kuma ina yin na soyayya da mm. dama dai haka waƙoƙi har na naɗin sarauta ma ina yi sosai biki suna da sai sauransu. To kai kana da uban gida ne ko dai kawai kana yin abubuwan da kanka ne? Eto eh gaskiya ba zan ce ba na da uban gida ba ina da uban gida wanda lokacin da na shiga harkar waka lokacin da na fara zuwa studio shine ya dan kama hannu na ya nuna mu wasu abubuwan da ban mm. san ya ake su bakin ga ya mm. zama uban gidana tunda duk wanda zai nuna maka abu ya ce maka wannan ba daidai ba ne ga daidai mm. musamman a sana'ar da ka shiga koyan ta to tun daga ko iya wannan koya nuna maka har abada riga zama mai gidanka to shafi'u mai lantarki a dan jihar jigawa eh. wanda shi ma ma'aikacin gidan rediyo ne a yanzu haka fa'ida rediyo to ina alfahari da shi sosai kuma makiɗi ne wanda ina alfahari da shi kasancewa shi ne mai gidana kuma ina faɗa a ko'ina. to daga lokacin da ka fara sana'ar waka zuwa yanzu wani abu ne a matsayinka na matashi kuma mai sana'ar waka za ka daga ka ce eh yau kana alfahari da wannan harka ta wato sana'a ta waka. Eh to abin da nake alfahari da shi na samu nasarori sosai a wannan harka tunda da shi ne aure sana'ar waka kuma da shi nake ci nake sha har yanzu bugu da kare kuma da shi na mallaki muhalli nawa na kaina eh, with time kuma abin hawa ma na nan zuwa insha Allah. To masha Allahu. To kai ma yanzu yadda kake da ubangida a da kai ma kana da yara da suke karkashin ka ne? wanda watakila ba mamaki su ma ta sanadiyar dalilin ka su ma suka fara wannan harka ta waka sosai ina da yara da dama wanda ɗaya daga cikinsu ko in ce wanda nake alfahari da shi a ko'ina mm. shine khalid foniga wanda ya wata waka na alifin fata a alamu alif shadda fata a allah a studio na mu aka yi wakar ni na mashi rekodin na masa komai wanda wakar na ga ta yi shura daidai gwargwado tunda har an bashi a ma a pandora a wadda aka yi kwanaki a eh. kano sosai ah. yaro na ne to yanzu dai da mu da masu sauraro za mu so kaɗan rera mana kaɗan daga cikin wani wakan ka da kake alfahari da shi eto eh waka da nake alfahari da ita wanda ita ce wakar da ta fitar da ni mm. ita ce waƙar momi na yi gamo da wata yarinya kyawunta ya ruɗa ni tafiyarta na burge ni kallonta na burge ni na yi gamo da wata yarinya sauranta ya ruɗa ni tafiyarta na burge ni kallonta na burge ni kofin ta zana faɗa watakila kwa gani ta komi ta farace ce cikin mata ta bambanta mai dogon gashi ce idanuwan ta farare ne mai dogon hanci ne momi kyakkyawar mata gashin giranta a kokwance na idanuwanta amin meke a jikin momi ba rama yanayinta mai tsafta ki bari wannan haka ina alfahari da <laughs> to dai masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a wannan shiri na yau da gobe inda a yau muka samu mawaki wanda shi ma gashi nan yana ta rera mana kallon nashi basiran da Allah ya wato bashi to ka san a rayuwa akwai mutane sukan fuskanci kalubale iri-iri da dama a cikin sana'o'in da suke na yau da kullum shin a wannan sana'ar ta waka menene babban kalubalen ka da kake fuskanta truly akwai kalubale da dama a rayuwa da dan adam yakan fuskanta to amma a sana'ata kalubale da na fuskanta shine lokacin da na fara Uh, wato ainihin sana'ar da na dan fara nisa a harkar mm. mahaifiyata ta nuna min cewa ba ta son harkar mm. kuma nan take sai na ja baya da harkar kasancewar babu kyau ka ga uh, mahaifiyarka ta ce ma baka san abu ka dage cewa sai ka yi wannan abu abin ba abin ba ko da ma za ka yi din to ba za ka samu nasara ba to wutam dai a hankali na dingilan labanta nake nuna mata ai an yi mawaka da dama ma mm. irin su mamman sha ta da sauransu mm. kuma sun mutu mahadda wannan harkar ne suke kuma sarrafa kansu asiri ba tare ita waka uh, wata aba wadda ina kara jawo hankalin mu ko in ce da sauran jama'a baki ɗaya ana mana kallon mawaka kamar ba mu san me muke yi ba wato ita waka zan iya ce mata karatu ne amma sai ka tsabtace harshenka kasancewar mawakan muna nan mun kasa da dama mm. wasu suna yin waƙoƙi irin na batsa kuma kasancewar mu hausawa ne mm. to addinin mu bai yadda da hakan ba mm. matakin farko kenan na biyu kuma idan muka dubi al'adar mu bai yarda da shi ma da wannan abun ba to a ƙarshe wani irin kira da kuma fata za ka yi wa 'yan uwanka matasa a wannan lokaci da kowa ke fama da yanayi na rashin aikin yi ito eh fata da nake wa matasa da musulmai da wanda ma ba musulmai ba da mm. kuma kira da zan jawo hankalin su cewa kowa ya natsu ya san me muke saboda yau da gobe ta bar komai ba mm. idan aka ce yau kai yaro ne to wata rana za a zo a kalle ka a ga cewa kai ba yaro bane ya kai matakin da kai ma za ka mallaki yayaye wani ma har jikoki idan allah ya ba mu tsawon rayuwa to abu na farko shine mu koma makaranta kiran da zama matasanmu don taɓarɓarewar wato mu ya fara ne da rashin ilimi kwarai kuwa rashin ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke taɓarɓara mana tarbiyya da mu koma makaranta matasanmu ba a girma da karatu mm. bugu da ƙari mu kama sana'a duk ƙanƙantanta mm. ba a rina sana'a wani daga yankan kumba mm. yanzu ya mallaki biliyoyi wani daga sai da rake ne wani shi shaina so ba a rena sana'a ba dole wai idan baka da baiwar abu karka ce lalle lalle dole dole sai ka to ana canja wani daga yankan kumba ya canza ya koma sai da carrot wani daga sai da carrot ya koma shi shaina to ba a san inda za a dace ba To masu sauraro dai ina ga anan za mu tsaya a wannan wato tattauna da muka samu da babban bakonmu wanda yake wato ya kama sana'ar waka kuma inda ya shiga wannan sana'a ta waka da kafar dama. Da fatan matasa da suke sauraron mu a daidai wannan lokacin kuma za ku wato yi kokari ku ga cewa kun fidda baiwar da Allah ya baku ko ba ma ta fannin wakar wato sana'ar waka ba ta kowane irin fanni kowa da irin wato baiwa da Allah ya bashi. To masu iya magana dai suka ce laifin da daɗi ƙarewa da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku sai ku tara da mu a shiri na gaba domin jin wani maudu'in za mu kawo muku ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a najeriya Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Ladders Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. yau ta